akwai terms da agreements nan they are very very important tun daga tun daga inda ka fara business komai naka a ringa documenting a ringa rubutawa kar a ringa yin abu da ka a ci ba wane ne ai na yadda da shi ai wane ba zai ci amana ta ba ko ai wance ba za ta ci amana ta ba ai wance za ta biya ni haba su nawa ma muka yi business da biya ni ko a ka'idar shari'ar musulunci an yadda da rubutu in fact musulunci ma ya fi encouraging rubutu ko ya kake da mutum ko mun kusanci in ba mutuwa akwai wasu dalilai da dama da wannan rubutun ne kadai zai iya fidda kai to wannan kuma ma business ne ba wai personality ɗinki ba ba kuɗinki ba ne na naki na hidima kanki in wannan ne ra'ayinki ne ke kika soki yanda kike soki da shi amma abin na business ke kanki ana so ko kai kanka ana so ka dan shata layi tsakanin ka da wannan kuɗin in za ka ɗauka sai da wata ƙa'ida sai da dalili kuma kai ma kana documenting